يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wa ba'd malamai da yan wa dalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan yammaci na juma'a biyu ga watan rabi'ul akhir hijira 1444 wanda kuma ya daidai da 28 ga watan oktoba miladiyya 2022 muna a cibiyar annur ne da ke gawun nama a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sahih imam bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabu fada'il sahaba littafi ne da ke bayani akan falala da kuma darajoji na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tashi babi na goma باب مناقب جعفر ابن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه كما درسي ندري بيار بستين تركي نظام قبطر a cikin wannan yammacin da soke darussan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب مناقب جعفر بن ابي طالب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشبهت خلقي وخلقي قال حدثنا احمد بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن زناد ابو عبد الله الجهني عن ابن ابي زيد عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه ان الناس ان الناس كانوا يقولون اكثر ابو وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرء بطن حتى لا أكون خميرا ولا ألبس الحبيرا ولا يخدمني فلان ولا يخدمني فلان ولا فلان وكنت ألصق بطني بالحسباء من الجوع وإن كنت لأستقرئ رجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني وكان خير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيتي حتى إذا لا يخرج إلى الأخة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها باب مناقب مناقب جعفر ابن أبي طالب wannan babu yana magana ne akan darajoji da kuma matsayi da martaba ta Ja'far da Abi Talib radiyallahu anhu al-Hashimi a cikin musulunci wa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Ja'far ashbaka khuluqi wa khalqi halittanka da kuma halayenka da ɗabi'unka duk sun yi kama da nawa ya samu martaba mai girma ko imam abu eh, abu abdullah muhammad ibn isma'il ya ce haddasa ahmad ibn abi bakr قال حدثنا محمد ابن إبراهيم ابن دينار أبو عبد الله الجهني عن ابن أبي ذئب شين محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس كانوا يقولون متاني سنة تفئي me suke ta faɗi cewa aksar abu huraira kai abu huraira yana yawaita rawaito hadisi kaɗan kaɗan ne shi dai kenan dai taɓanni ka ji hadisi hmm? abu huraira radiyallahu anhu bakin cikin yan shi'a da duk yan bid'a hmm. wa inni kuntu alzamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shib'i batni to ne daga cikin abin da na lumta ina dai zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a da lokaci inda na samu abin da zan samu ciki na shi kenan babu ruwa na da zuwa ko ina hatta la akulul khamira wala albasul habira ɗabi'a ta kenan har ya kasance babu wani inda nake samun waina da aka lullube da miya in ci wala albasul habira kuma babu wani bargo mai daraja mai matsayi da nake samu lulluba babu ruwana da wannan at-takhmir shine lullubewa a kawo waina a sa sannan a kawo miya a zuba da wannan kaga mutum ya samu abinci mai daraja har wannan lokacin abinci ne mai daraja ko don wuri momi kana gani gefen masa daban to da da balle can lokacinsu to sannan kuma barguna masu daraja da ake sakawa a kasan hibra hibra cikin garuruwan yaman ne in aka saƙo eh, bargo daga can to waɗannan barguda ne ake ce musu habir daga cikin atahohinmu akwai dakar ko cote d'ivoire da akwasombo da ina ne ingila ko tau ga sunan dai daban-daban daban da ya danganta da ƙasan da aka saƙo wannan a tamfar to haka nama ma alhabir wala ya ni fulani wala fulana ba ni da masu yi mini hidima wani ba wa bai mini hidima wata boya mace ba ta mini hidima ni kawa na hidima wa kuntu ulsiqu batni bil hasba min al na kasance ina dan farar da ciki na bisa ƙasa saboda yunwa wayan na kasance wani lokaci ina tambayar wani game da wata aya cewa aya kaza ya karanta min aya kaza wahiya ma'i alhali ina da ayar to saboda me yake tambaya kai yan kaliba bi domin ya tahe da ni gida fai tsaye mun ya bani abinci in ci kawai wato yana gwada fasaha ka yake so ya gwada ya gwada fasaha ka ya gani wani kana da aya iri kaza ya ce a to ina da ita ko. sai ya so ya ji hannun shi kai shi gida ya ce to ga aya ne <laughs> an bai jago wato ba aya alkur'ani shi ka so ba Eh, amma da haka nan ne kai ya hito ɓaro-ɓaro ce maka wani kana da abinci eh to zai tabbai kada da aya ce awo ina da aya in ka gane har sai ka ce to da maka aya ga abin da addini ya fara faɗa matu tuku sai ka zo ka ce to ga talle nan tukuna wa kana eh, an nas lil masakin muna magana ne akan Ja'far ko bin abi talib radiyallahu anhu ya kasance akhyaran nas shi an mafi mafifici daga cikin mutane lil masakin ga miskinai ko wa kana akhyaran nas lil masakin ja'far ibn abi talib wato shi ya kasance mafifici mutane duka ga lil masakin ga miskinai kana yanqalibu bina abu huraira cikin labarin da yake bayarwa ya ce eh, ja'afar ya kasance yana tahiya da mu muna ma kana fi baitihi ya ciyar da mu abincin da ke cikin gidansa hatta in kana la yukhriju ilayna al-ukkata ya kasance yana fito muna da talle allati laysa fiha shay babu komi a ciki wato irin eh, tasoshin da ake zuba man shanu ciki naka zuba man shanu man shanun ya kare ai dole akwai kufai a ciki ko to in yadda hi sai ya dauko muna eh, eh, hmm, fayashuqaha ko yashuqha ko fa shuqaha hmm, bil ya'i wan nun hmm, duk daidai ne to fa fayashuqaha wato sai ya bude don kaman kumbo ne da maruhi fannan aquma fiha sai mu lashe kufan da ke ciki dan fahimta ko in babu wani abu ma dai akwai kufan abin da za a lashe ba a zuwa gidan nan a hito banza daga cikin halayensa da ɗabi'unsa kenan to sai aka ce mai alaran ma sai aka sani abu قال أخبرنا إسماعيل أبي خالد عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا على ابن جعفر قال ذلك يا ابن يا ابن ذي الجناحين قال ابو عبد الله الجناحان كل ناحيتين تحدثنا عمرو بن علي شين الفلاس قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي شين عمرو بن شراحيل أن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر كان يا كسنشي Idan sallama ala ja'afar idan yayi wa abdullahi ibn ja'far sallama qala sai ce assalamu alayka ya ibn dhil janahayn kiran da yake mai kenan shi ja'far din shine dhil janahayn mai fuka kai biyu to qala abu Abdullahi imam bukhari yace aljanahani abinda ake nufi da janahani kullu nahiyataini duk bangare biyu gabas yamma ana ce musu janahain kudu arewa a ce musu janahain an fahimta ko ko da ce ba hannun riga gabas hannun riga ne ga yamma ko kudu ha hannun riga ga arewa ko to haka nan duk abin da haka nan a larabci ana ce musu janahai amma abin da ake nufi da zuljanahai a nan ma'abuci tuffuke guda biyu fara muna bai talib da shi aka je yakin mu'uta gazwatu mu'uta a kasan sham inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nada su uku shugaba daya sannan yarima biyu zaid ibn harisa shine shugaba shine komanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan aka kashe zaid to eh, jafar ibn abi talib ya dauki tuta in an kashe shi abdullahi ibn rawaha ya dauki tuta kuma haka ne kasance da aka kashe zaid ibn harisa sai jafar ya dauki tuta jafar na rike da tuta aka sare hannu tutar za ka faɗi ya sa hannun guda cafke da cafke kuma na aka sare kuma hannun guda sai rungume tutar da gundullai hannaye sai da kashe shi tukuna to waɗannan hannaye biyun da aka sassare to su ne allah kurkura mai da fuka-fukai guda biyu cikin aljanna an fahimta kun? ibn hajar al-asqallani rahimahullah yana cewa inda ya yake assalamu alayka ya ibn zil janahayn yace ka huyu shiru ila hadith Abdullahi ibn ja'far qala qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn ja'far yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mini hadi allak ina taya ka murna wato kai farin ciki mahaifinka ya rasu amma kuma ya zama abin farin ciki gare ka don wurin can da ya koma ya fi mai na inda yake kai ma don kanka in ka ji ya fi ma a ce yana nan saboda min ya ce abuka ya tsiru ma'al ta fi sama mahaifinka yana can yana hira tare da mala'iku fi sama a can sama wato cikin aljanna kenan a kharjahu babarani bi isnadin Hassan. babarani ya fi hita wannan hadisi da kuma Isnadin Hassan. to akwai hadisan waɗanda suka yi magana a ɗan waɗannan jana haini ɗin to ala ramma sai aka ce mu ba a zikin da Abdullahi da abdullu mustalibi a wabi al-rahman kala a hasan na hasan bin muhammad kala a hasan na muhammad bin abdullahi al-asari kala a hasan ya bi abdullahi bin musalla an usama sallan abdullahi bin alafin al-alaf na wabi al-rahman an na ya da hatsarin kala ya zaɓa abu istifar da abbasin da abdullu mustalibi فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعين نبينا فاسقنا قال فيسقوا باب ذكر العباس wannan kuma babin yana magana ne ga darajar da kuma falala abbas ibn abdulmuttalib radiyallahu anhu حدثنا الحسن ابن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله ابن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا عمر بن الخطاب a lokacin da yake khalifa ya kasance idan aka yi musu fari istasqa bil abbas ibn abdul muttalib sai ya ya nemi shayarwa ga ubangiji ta hanyar gabatar da abbas ibn abdul muttalib ya je ya yi istisqa sallan istisqa saboda me yake haka nan faƙala sai shi umar ya ce allahumma ya ubangiji inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyika mun kasance muna tawassuli zuwa gare ka wato muna fadanci da kuma daddofa zuwa gare ka bi nabiyyika da annabinka fatasqiyana sai ka shayar da mu wato muna roƙon shayarwa sai ka shayar da mu dan wannan ba'un da ke anan bi nabiyyika na ɗaukan ma'anoni ‘yan bidi'a na kafa hujja da wannan akan tawassuli da gangan jikin mutum ko kuma da mutum da ya gaba ɗaya mai alfarma mai daraja na tawassul ilaika bi nabiyyika muna tawassuli gare ka da annabinka waton da jikin annabinka ko ko kuma da duk eh, da shi gaba ɗai ta wurin istisqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya istisqa ba ɗai ba ba biyu ba ce idan ya je ya tsaya a fakon roƙon ruwan tsayawa kawai yake yi sahabbai su ce ya Allah gashi mai tawassuli da shi gare ka ya Allah ka shayar da mu ruwa na sai ruwa fita zubowa ai da ba a bukatan a fita zuwa wurin roƙo ruwa inda da annabi za a yi tawassuli sai a zauna gida kawai a ce ya Allah kai muna ruwa albarka annabinka da albarka ka ko kuwa nan sai a ta zub da ruwa kwarar to annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka na yake yi ba in ya fita ya zo fakon iya wurin roƙorwa da kansa addu'a yake yi a bisa mimbari ya cire hannaye haka nan ya yi addu'a aka kama zub da ruwa har sati guda haka nan ya yi ta zuwa wurin roƙorwa ruwa yana roƙorwa don in ya ta yi addu'a yake yi ga yin roƙon ruwa nan an cirato daga gare shi ko kuwa ashe nan ba'un na nufin bid'a ina biyik ba wa bi hi ba ko saboda haka da addu'an annabinka ne sannan kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin Sulaiman annabi Sulaiman alaihi salam ba tururuwa ce ta roƙi ruwa ba za su rin roƙorwa kawai sai annabi sulaiman ya ga tururuwa ta yi ran tana roƙorwa ya ce ku koma gida an isar da ku da addu'an waninku shi gina kuma sai aka yi ruwa to ashe ba da zatin annabi sallallahu alaihi wasallam ake tawassulin ba sai dai da addu'arsa ake tawassuli um suhaimi rahimahullah yace da yan bid'an da yan sunna duk sun ittifaki cewa akwai mahzuf wannan wurin ba'un na akwai wata kalmar da aka shafe wata kalma ce aka shafe nan ne matsalar gizo ke saka su ala sunna suka ce du'a bid'a'i nabiyyika su ko yan bid'a suka ce a'a bi zatihi an fahimta ko amma duwa ittifaki cewa akwai mahzuf a wannan wurin to saboda haka qara'in wato alamomi da kuma adilla duk suna nuna cewa du'a ne aka shafe a wannan wurin to da addu'an annabinka muka kasance muke tawassuli gare ka sai ka shayar da mu to wa inna na tawassalu ilayka bi ammi nabiyyika to a yau kuma annabinka bai doron duniya to muna tawassuli gare ka da addu'an dan uwan eh, baffan annabinka kenan ko dan uwan mahaifin annabinka fasqina saboda ka shayar da mu ya Allah da addu'an baffa annabinka sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka shayar da mu da addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam alfarmarsa da yana raye da bayan ya mutu duk alfarmat ba abin da ta ragu a ciki ko kuwa ashe da inda da alfarmashi ake roƙon ruwan a lokacin yana raye to bayan ya rufin ma da sai a roƙa da alfarmashi ko kuwa idan ya kasance an ce a'a ai bayan ya rasu ne sai sa aka roƙa da wani to saboda me su bayan Allah da suka rasu ake roƙon tawassuli da albarkarsu bayan sun rasu da su ma in suna raye ne a roƙa da albarkarsu bayan sun mutu to a bar roƙa da albarkarsu an fahimta ko da sai a roƙa da wani daga cikin jininsu kamar yadda nan umar ya tawassuli da addu'ar abbas ibn abi talib to saboda haka ba da alfarma ake tawassulin ba sai dai da addu'a qala fa yusqawna mai ba da labari shine Anas ibn Malik Ya ce idan ya je roƙon kuma fa yusqawna sai a shayar da su A ashe akwai falala Abbas ibn eh, ibn Abi Talib cikin wannan hadisin na'am باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد سيدة نساء أهل الجنة قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني رسول بن زبير عن عائشة أن فاطمة عليه السلام عثرت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعطى الله فقال أبو بكر فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدرك ما تركنا فوق إنما يأكل أهل محمد من هذا المال يعني مال لا ليس لهم أن يزيدوا على الأكل وإني والله لا أبين شيئا بها بها بما عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شهد عليهم ثم قال الى انا قد عرفنا يا ابا بكر فضيلتك وذكرك ابا بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم فتكلم ابو بكر فقال والذي نفسي بيده لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي ان اسلم قرابتي الله اكبر باب مناقب قرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan babu yana magana ne akan darajoji da falalar ƴan eh, uwan manzo sallallahu Alaihi wasallam da kuma danginsa. Wa man kabata Fatima salam eh, bintin Nabi sallallahu Alaihi wasallam da kuma darajar na na Fatima diyar manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam wa radiyallahu anha. Wa ƙalar Nabi sallallahu Alaihi wasallam, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce Fatimatu sayyidatu nisa'i ahlil janna. fatima ita ce shugaban duk matan aljanna gaba ɗai ashe daraja ce mai girma shin ko nan duniya dai aka ce first lady ba jin kanta ta kai ba to dada wanda ma ba na addini ba inda ana abin da na sarkin musulmi mace in aka yi ta mace ta zan sarkin musulmi duniya don mace ai dole ne ta daga kai ko to dada balle duk gaba ɗaya shugaban matan aljanna duk gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya tara mu da su aljanna baki ɗaya Imam Bukhari ta haddathna Abu al-Yaman shine al-Hakam ibn Nafi' qala haddathna Shu'aib shine ibn Abi Hamza an az-Zuhri shine Muhammad ibn Muslim qala haddathani Urwa ibn Zubair an Aisha radiyallahu anha zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam qalat إن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر na na fadima ta aika ma abubakar siddiq a lokacin da yake khalifa tas'aluhu mirasaha min annabi sallallahu alaihi wasallam tana tambayarsa gadon sa daga dukiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari mimma afa Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam daga cikin dukiyar da Allah ya koro wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam taqlubu sadaqatan nabi sallallahu alaihi wasallam allati bil madinati wa fadak tana neman wata sadakan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake da bil madina anan cikin garin madina wa fadak da kuma gonar da ke fadak daga madina zuwa fadak bin nan zango uku ne kamar yadda malamai suka ce salafin marafil wa ma baqiya min khumus khaybara kuma tana neman abin da ya rage daga cikin humus bayan an ci haibara an kasa kashi biyar an ba mayaka kashi hudu annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ke rike da kashi daya humus din kenan to ina yake ina humusun haibara da gonan fadak da kuma nan madina abinda ita na fadima take tambaya kenan faƙala abubakarin sai abubakar radiyallahu anhu ya ce ina rasulallah sallallahu alaihi wasallam ƙala lanu rasu ya ce ai sani abbaki ba ko kuma ke mance don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lanu rasu mu ba a gadonmu yana nufin annabawa gaba ɗaya ma tarakna fa huwa sadaqa duk abinda muka bari sadaka ce a baitul malin musulmi saboda haka ba a gadon dukiyar da suka bari an fahimta ko inna ma ya akulu alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam min hadha almal sai dai iyali annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za su ci ne a cikin wannan dukiyar wato baitul mali cikin duk gaba ɗaya za a ɗauki nauyinsu na komai da komai ya'ani yana nufin malallah wato dukiyar Allah laisa lahum an yazidu alal ma'akal ba a ƙara musu wani abu na gado bisa ga nauyinsu da ake ɗauka na abinci da sauran larurori wa inni wallahi la ughayyiru shay'an Abubakar yace ni da Allah nake rantsuwa ban canza wani abu min sadaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sadakokin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari ban canza komai a ciki allati kanat alaiha fi nabi sallallahu alaihi wasallam wanda irin tsarin da yake bisa gare su a zamanin sa shi manzo sallallahu alaihi wasallam wal a'malanna fiha bima amila fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma zan yi aiki a cikin su ne in gudanar da da abin da ake gudanarwa a cikin su kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudanar fata shahada aliyu sai ali ibn abi talib ya kalma shahada thumma qala sana ya ce inna kad arafna ya ababakar fadilatak ya ce tabbas ya abubakar mu ahalul baiti mun san darajarka da matsayinka wa zakara karabatahum shi kuma aliyu sai faɗi dangantakarsu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa haqqahum da kuma haqqinsu takallama abubakar bayan ya gama sai abubakar yayi magana faƙala sai ce to ku sani wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina ke ga hannunsa shine Allah la qarabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila zumuntan manzo sallallahu alaihi wasallam ta fi soyuwa gare ni in sadar da wannan zumuntar duk kyaututtuka da haƙoƙi da ake bayarwa na fi so in ba iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴan uwansa haƙoƙin su min qarabati fiye da haƙoƙin ƴan uwana abinda Abubakar Siddiq ya ce ke saboda haka suna da falala da matsayi a musulunci duk gaba musulunci ke ɗauke da nauyinsu duk gaba ɗaya to sai ce akhbarani Abdullahi ka karanta fa akhbarani Abdullahi al Abdullahi. قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن واحد قال سمعت أبي يحدث أبي عمر أبي بكر رضي الله عنه قال وقوم محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيتي أبو عبد الله أخبرني عبد الله ابن عبد الوهاب قال أخبرنا خالد شين ابن الحارث ابن سليم قال حدثنا شعبة shine ibn hajjaj al-ataki abu bisbam an waqid ibn muhammad ibn zaid ibn abdullah ibn umar qala sami'tu abi yuhaddith inji waqid yace naji mahaifina shine muhammad ibn zaid ibn abdullah ibn umar yana bada labari an ibn umar daga abdullah ibn umar ana bi bakr radiyallahu anhum qala abubakar siddiq ya ce urqubu muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti cewa ku kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato haƙoƙinsa fi ahli baitihi ga iyalan gidansa kada ku yi wasa ku cutar da su ko ku tozartar da amanarsu umarnin da manzo Allah eh, umarnin da Abubakar Siddiq رضي الله عنه bayar kenan na'am قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا ابن عيينه عن امر بن زياد عن ابي مليكه عن ابي سعد بن قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صاحبه تبرأ مني فمن اغضبها اغضبني حدثنا ابو الوليد شين هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا ابن عيينة شين سفيان ابن عيينة الهلالي المكي أنا عمرو بن دينار شيما المكي عن ابن أبي مليكة شين عبد الله ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذو الله صلى الله عليه وسلم ياتي فاطمة بضعة مني فاطمة أوكا تدى غريني faman aghdabaha duk wanda ya husatar da ita aghdabani to ya husatar da ni wanda zai mata abinda za ta yi hushi to lalle to yayi mini nima abinda da zai hushi saboda haka ku kiyaye kar ku yi da zai husatar da ita na'am qala hadithuna yahya qala ibrahim حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن أبيه آه، شن سعد ابن أبي وقاص عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته النبي صلى الله عليه وسلم يا كرا فاطمة ليسا في شكواه الذي قبض فيها a cikin masassararsa da aka karɓi rayuwarsa a ciki fasarraha bi shay'in sai asarta mata wani abu fa bakat sai ta kuka kenan idan mutum ya ga rashin laya ta tsananta gare shi akwai wata magana kuma da yake son ya faɗi ma wani ko wata cikin 'yan uwa ko dangi ko abokai to ya kira shi maza tun lokacin yana iya magana kuma da'aha sannan ya kire ta bayan ya asarta mata ta tashi sai kuma kiranta fasarraha sai asarta mata wani abu kuma fa bahikar sai ta yi murmushi qalat nas'altu eh, fas'altuha injina na Aisha tace sai na tabbaita an zalik naji ya asarta miki wani abu da zuki kuka yanzu kuma ya asabta miki wani abu kuma ki murmushi ke dariya faqalat bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan amma san da bai rasu ba tace a asiri ne ban ban tono asirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada jin nauyi ya sa a keta dokar shari'a nana Aisha uwa take gare ta ita eh, Fadima amma duk da wannan girman da take ji na na na Aisha bai sa ta faɗi asirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai da su faɗa mata gaskiya cewa to asiri ne inda ba asiri ba ne ai da bai asarta mata ko da ta ta ta zai faɗi kowa na ji ita Aisha tana ji amma bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta tambaye ta fa qala sai ta ce sarra nin nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya asarta bin magana fa ni ya labarta min annahu cewa shi yuqbadu fi waj'ihi za a karbi rayuwarsa a cikin rashin lafiyarsa allazi tuwfiya fihi wanda aka karbi rayuwarsa a ciki da ya fada min haka fa ba kai sai ne kuka wato saboda rabu da za a yi kaga duk da ta san cewa rabuwan da za su yi aljanna za shi ko kuwa amma dai ai ta rasa mai bata shawara ko da kuma wani abu ya dame ta inda wa za ta kai koki ta rasa shi ko to kaga wannan duk abin na da damuwa sannan kuma wanda da ka tun karo shi ta maraba maraba maraba ya tashi ku yi gaisa ya kamo hannunka ya zaunar da kai ya ta lelenka to yau bai duniya kaga wannan abin sai ka tuna to gobe wa zai maka kenan To wannan abin yana sa ta shi daga yana daga cikin ababen da ya sa ta kuka in ba haka ba ta san cewa aljanna za shi kai tsayi. to fasarraha eh, fa baka kuma sarani tace sa ne kuma asirta mini kuma wani wani abu fa akhbarani sai labarta mini an ni cewa ni fadima awwalu ahli baitihi ni ne farkon yan uwansa atba'uhu ko ni ne farkon iyalin gidansa atba'uhu da zan bi shi wato da zan mutu bayan ya rasu ni ne farkon wanda zan fara mutuwa bayan shi fa dhahiktu taje to sai ne dariya hmm ashe ta yi murna kenan da yake za ta bi mahaifinta inda ya tafi din nan ita ma za ta can kenan za su haɗu can duk da nan din za su rabu wata shida ne malaman tarihi suka ce tsakanin rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma nana Fatima hmm. na dawo ne bayan na ce eh, ahli baitihi iyalin ƴan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ko yau don ka ƴan bid'a su ce to ai ga wani ma ce ƴan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam hmm sai sa ke duk iyalin gidansa da matansa da ƴan uwansa da duk wannan suka karbi kiransa suna daga cikin ahlul bait na'am باب ما يجوز بين الآراء وعن عباس رضي الله عنهما هو حالي هو النبي صلى الله عليه وسلم وسمي الحواليون لبياض ثيابهم قال حدثنا خالد بن بكر قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروه عن ابيه قال قال وقاله قال نعم قال ومن فسكت فدخل عليه رجل اخر wannan babi na goma sha uku yana magana kan manaƙibin zubair ibn al'awwam wa ƙala abbas abdullahi ibn abbas ya ce huwa hawariyun nabi sallallahu alaihi wasallam shi ne hawari na annabi sallallahu alaihi wasallam imamu bukhari sai ce wa summiyal hawariyuna li bayadu thiyabihim ya ayyuhallazina an kunu lahi? kama qala isa ibn maryama lil hawariyina to hawariyun na isa alaihi salam saboda me aka ce musu hawariyun shine imam bukhari yace ya bayad siyabihim saboda kulawa da tsafta da kuma wanki da guga da tsaftace tufafin su aka ce musu hawariyu ko kuma suna yi ne ba don girman kai ba suna yi ne domin tsafta amma yanzu an ce mutum dan bula me yake nufi tsatsan tsab yake hitowa amma dan ƙarya ne in hmm, komai bai ajiye ban da ƙarya eh ita ta zama da haka yadda ya tsabtace tuwafi ta yi kokari a tsabtace zuciya kuma kan na'am to abu qatada ko qatada ibnu da'amat as-sadusi abinda yace al-hawari huwa alladhi yasluhu lil khilafa wanda duk yana da halaye da ɗabi'u da ya cancanta a zaɓe shi a matsayin khalifa to shi ake ce ma alhawari ga fassarar da Ibn ibnu da'amata sulusi ya bayar saboda haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam eh, ya ce li kulli nabiyyin hawari wa khawari az-zubair yana nufin zubair yana daga cikin waɗanda suka cancanta su zama khalifa eh, su gaje ni sannan wa anhu huwa wazir ya ce kuma ka ce eh, alhawari ana nufin alwazir mataimaki kenan ko wani ibn uyayna huwa nasir shi kuwa sufyan ibn uyayna ya ce annasiru wato mataimaki shi yake ce ma alhawari sannan yunus ibn habib shi kuma ya ce alhawari kala alhalis wato wanda a karantacce. wanda baka shakkan komai tsakaninka da shi na cewa zai ci amana ka ko zai yaudare ka ko a ce ai wani na hannun damar wani ne farantaccen shi ne sosai da sosai to shine alhawari to hadathna Khalid ibn Makhlad qala hadathna Ali ibn Musfir an Hisham ibn Urwa an abihi qala akhbarani Marwan ibn al-Hakam marwan yace asaba Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ru'aqun shadid wato wani habo mai tsanani ya samu Uthman ibn Affan khalifa sanatar ru'aq shekarar da mutane da yawa suka ta habo wannan shekara ta zama kamar annoba habo ake yi shekara ta 31 kenan bayan hijira hatta habasahu anil hajji wa awsa har wannan haɓo ɗin ya hana shi ta aikin hajji sai dai ya ba da wasici ga shi amirul hajji fadakala alaihi rajulun min quraish wani mutum daga cikin ƙuraishi da ya shigo wurinsa qala ce istakhlif to ya amirul na yanzu sai dai ka ba da wanda zai gaje ka kai wasici wa zai gaje ka ƙala sai tambaye shi ce wa ƙaluhu wasu na sun tambaye wanda zan ba da khalifa kala na'am yace kwarai ku su suna da wannan ra'ayi kala ce wa man to wane ne za a ba da khalifa fa sakata shi wannan ba kurajin sai shiru fa dakhala alayhi rajul akhar sai ga wani mutum na daban kuma ya shigo a hasibuhu Alharis. Ya yace ina zaton cewa Alharis ne fa kala ce istakhlif ya amir almu'minina ai sai kai bada wanda zai gaje ka fa Usman. sai Usman ya tambaye shi wa qalu wa ko jama'a sai wannan magana fa qala dam yace kware sai wannan tunanin qala ce to wa man huwa wane ne shi wanda za a bayar khalifa fa sakat sai ya shiru qala fala'allahum qalu innahu zubair Usman yace ina tsammanin watakila sun yi tunanin ko a ba Zubair ko kala na'am yace kware ko sun yi wannan tunanin qala sai usman yace amma wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda raina ke ga ke ga hannunsa innahu la khairuhum shi zubair shine khairuhum mafificin su don ma alim eh, ma alimtu ko iyakanina zubair ga waɗanda kenan shine mafificin su wa in kana la habbahum ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance shi ne mafi soyuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam bisa ga duk waɗanda kenan na san darajarsa kuma na san matsayinsa to saboda haka yabo da eh, Zubair ibn Awwam ya samu kenan daga kuma ibn Affan sannan kuma ga shi hawariyin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to na ya kamata mu dasa aya ba mu je kaiwa ƙarshen hadisan in ba mu kaiwa ƙarshe kuwa ya kamata mu dasa aya inda za mu ba jama'a dama a isa gida limamai su yi jagorancin sallah to za mu dasa aya a nan mu tashi hadisan 3,718 idan Allah kai mu wani sati abinda makaranta daidai Allah ya ba mu ladan da ke ciki waɗannan bayan Allah da muke faɗin manaƙib nasu da darajojinsu Allah subhanahu wata'ala mu ma ya tabbatar da mu bisa ga dugadugan dini yanda wata rana mu ma za a faɗi manaqib din mu da darajojin mu hmm, wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wai wasu sun ba da shawara a mai da karatu biyar saura kwata eh kuna iyawa kuna iyawa to sati mai zuwa insha Allah biyar saura kwata hmm.